sanarwa cewa insha Allahu za mu tattauna dangane da wannan hadisi ko wannan lafazi wanda ya fito daga bakin babban sahabi kuma baffa na manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda gare shi dalilin da yasa za mu yi bayani dangane da wannan hadisi ko wannan lafazi da ya fito daga bakin wannan babban sahabi a sautari akan samu daga cikin makiya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin 'yan shi'a da waɗanda suke da aƙida ta shi'a amma ba su bayyana cewa su 'yan shi'a ba ne sai su dinga yin ƙoƙarin yin kutse cikin littattafan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka yi kutse sai su yi ƙoƙari su ga wani hadisi za su iya ɗauka wanda za su iya cirata wata kalma a ciki wacce la'alla ma'anarta za ta iya zuwa ƙunshe da wata shubha ko wani abu wadda za su iya ruɗar wani wanda suke ganin bai kai ga ya duba wannan hadisi ko ya saurare shi daga bakin malamai akan dangane da ma'anarsa ba sai su yi ƙoƙarin kawo maka irin waɗannan maganganu da suke a cikin littafan hadisi sai su ce to idan kun ce dukkanin sahabbai mutanen kirki ne dukkanin sahabbai kaza ne to ya za kai da hadisi kaza ma'ana yana so ya yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan hadisin da ik samu ya sanya maka shakka dangane da kima ko adala ko martaba ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda wannan kowa ya sani aƙida ce ta 'yan shi'a mummunar aƙida aƙida da take koyar da ƙin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin irin wannan sai tambaya ta zo mana daga wani sashe na 'yan uwa cewa lallai akwai buƙatuwar a ɗan yi bayani takaitacce dangane da wannan magana da ta fitowa daga bakin al-Abbas ibn Abdul Muttalib zuwa ga Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yadda Abbas Allah ya ƙara yadda da shi ya buɗe baki ya kalli Ali bin Abi Talib wai ya ce da shi maƙaryaci ya ce da shi ha'ini ya ce da shi mayaudari lokacin da ya je gaban Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tare da shi sai yake cewa da shi ya Amirul Mu'minin ya kai sarkin mu'minai ma'ana Umar ibn al-Khattab kenan yace iqtibaini wa bain hadha al-kadhib ina son ka yi alƙalanci tsakanina da wannan maƙaryacin al'afin mai saɓo al mayaudari alha'in da yake ha'ini ah, to wannan magana da ta zo a cikin wannan hadithi, sai wani sashi na ‘yan uwa ah, suka tuntube ni suka nemi cewa da Allah akwai bukatar a ɗanyi sharhi ko a ɗanyi bayani ko da takaitacce ne dangane da shi wannan hadisi da kuma abin da yake nufi na farko yana da kyau mu sani cewa wannan hadisin hadisi ne da al'imamu muslim Allah ya ƙara yadda da shi ya ƙara rahama gare shi ya rawaito shi a cikin sahihinsa hadisi ne na 1757 ya kawo shi a cikin kitabul jihadi siyari a ƙarƙashin babun alfai babu hukumil fai'i babin da yake magana dangane da hukuncin alfai asalin hadisin yana tattaunawa ne dangane da tasarrufi da kuma kai komo cikin dukiyar alfai'u da Allah subhanahu wata'ala ibawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita tun lokacin da aka yaƙi Yahudawan banin Nazir mun san cewa da akwai Yahudawa na banin Nazir lokacin da suka yi gadara suka yaudara wa alkawarinsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki aniyar yakarsu to waɗannan yahudawa sai ya zamana sun nemi musalaha sun nemi tattaunawa da kuma samar da abin da yake na sulhu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe aka cimma matsayin cewa waɗannan yahudawa na banin nazir za su fita za su bar garin madina gabaki ɗaya musulmai za su yi taking over na abin da suka mallaka na dukiya illa iyaka an sahale musu za su iya fita da rayukansu za su iya fita da matansu da 'ya'yansu da kuma dukiyarsu cikin abin da raƙumi zai iya ɗauka amma ban da makamai wannan ta silasta wa yahudawa suka fita daga garin madina suka bar makamansu suka bar gonakinsu suka bar gidaddajinsu to waɗannan ganima da aka samu tunda ba yaƙi aka yi ba ba gumurzu aka yi ba gurin mallakarta to irin wannan dukiyar da aka samu sakamakon an kori magauta alhali ba a gwabza yaƙi ba shi ne ake cewa da shi alfai'u to ita ku alfai wannan dukiya ta alfai'u tuntuna Allah subhanahu wata'ala a cikin Alƙur'ani cikin suratul hashri ya ambaci makomata Allah ya ambaci hukuncinta yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أكركشن wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗar hukuncin alfai ya ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala iba wa manzansa sallallahu alaihi wasallama na dukiyar alfai'u kenan yakin da aka je aka gwabza shi ba tare da an zubar da jini ko an yi fada ba mushrikai suka gudu suka bar dukiyar nan tunan ta zama alfai'u to Allah ya ce ah, ah, falillahi walin rasul to wannan dukiya ta zama ta Allah kuma ta zama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi yake da ikon ya tasarrufi a cikinta ya ɗauka a cikinta ya bawa wanda zai bawa Eh, shi Allah subhanahu wataala dai ya dankawa ragamar kula da ita wannan nau'in dukiya Allah ya ce to ta zama ta Allah da ta manzan Allah walizil qurba sannan kuma ta zama ta makusanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ahlul baiti halin kasancewa su ba halatta musu karɓar sadaka ba to yanzu ga dama in an ji an samu alfai to za su zo annabi alaihi salamu zai kasafta daga ciki zai ba su wani abu daga ciki sannan walizil qurba kenan walyata ma. sannan eh, su ma marayu su ma annabi sallama zai cira daga ciki zai ba su wal masakin haka miskinai wa sabil haka matafi wanda yana tafiya guzurinsa yanke masa to shi ma annabi alaihi salatu wassalam sai ba da labari ya ce shi ma yana da haƙƙi kamar da Allah ya ambata a cikin wannan dukiya ta alfai kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan shine hukuncin abin da zai yi da alfai to wannan dukiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana gudanar da lamura cikin wannan dukiya a cikin ta ne manzo Allah sallama yake cire abin da zai ciyar da iyalansa a cikin sa na shekara duk da abin malamai suka ambata cewa manzo Allah sallama yana ware abinci ko abin da zai ishe shi shi da iyalansa na shekara daga cikin wannan dukiya amma shi kuma abincin baya kai masa shekara saboda idan ya ɗauka ga wanda zai ishe shi shekara sallallahu alaihi wasallama mabukata aka ba su, to wannan nasan ma da iware na shekara tsakaninsa da iyalansa sai ka ga mabukata suna zuwa suna ce maza sallama suna cikin hali na yanayi da bukata annabi sallama sai ya dinga ɗauka daga cikin na iyalan nasa su ma yana ƙara basu shi yasa suka ce babu wanda ike yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin wannan dukiya ta alfai yake yake gudanar da lamuran abin da ya shafi cikin gidansa da sauransu to bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sai ya ci gaba da kula da lamarin ita wannan dukiya daga cikin ma'abota manzo Allah sallama cikin ahlul baiti a cira a basu abin da ta samar daga cikin matafiya a basu daga cikin miskinai a basu daga cikin marayu a basu haka sayyidina Abubakar ya gudanar da ita wannan dukiya a tsarin yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana gudanar da ita to bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar ya karba ya dora akan tsarin manzo Allah to bayan sayyidina Abubakar yayi wafati sai sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu an shi ma sai i karba sai i ci gaba da gudanar da ita a bisa wannan tsari da i karba daga hannun sayyidina Abubakar to ana nan wata rana sai zamana ragamar kula da ita wannan dukiya ta alfai'u din tunda dukiyarta akan sa a cikin baitul mali ne na musulmi sannan kuma akan kula da lamarin abin da ya shafi iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matansa da kuma ahlul baiti da makamantan waɗanda Allah ya ambata mana cewa suna da haƙi a ciki to wata rana kawai sai ga sayyidina Ali bin Abi Talib da kuma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wanda yake baffa ne na shi sayyidina Ali bin Abi Talib sai suka zo gurin sayyidina Umar a matsayin sa na khalifa abin da ya kawo su ba magana ce ta suna son a raba gado na annabi sallallahu alaihi wasallam a basu ba kamar yadda waɗansu daga cikin 'yan shi'a muka ji suna faɗa ba magana ce ta gado ba abin da ya kawo su shine wannan dukiya ta alfai wannan dukiya wadda take mallaki ce manzo sallama ne yake kula da lamarinta suna so a raba ta tsakanin shi sayyidina ali bin abi talib da sayyidina al-abbas a raba su a ce kai ga bangaren da zaka ringa kula da shi kai ga bangaren abin da zaka ringa kula da shi shi kuma sai sayyidina Umar sai ya kyamaci sai ya ki wannan kalmar ta araba domin in ya zama na cewa an raba kai ga bangaren ka kai ga ga bangaren ka sai zama kamar raba musu akai aka ce kai ga naka kai ga naka kaga kenan kaman raban gado kenan ko wani abu mai kama da haka kamar yadda haka al-Imam Abu Dawud ya ambata a cikin sunan to shine zamu karanta mu ji abin da ya faru abin da yafi damun yan shi'a abinda in shi'a suka fi cira a cikin hadisin shine wannan lafazi da aka bada labari aka ce ga al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya faɗa wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib cewa shi al kazib ne shi al-kha'in ne shi al-ghadir ne kuma gashi a cikin littafin Sayyidina Imam Muslim to shi wani hadisin kamar da muka ambata cewa hadisi ne na ah, al-Imam a cikin kitabul jihad wasiyar hadisi na 1757 Malam Muslim ya ce, Wa haddasa ni Abdullahi bin Muhammad bin Asma, Abu Ba'iyu, ƙali haddasa na Juwairiyya, an Malik an Zuhuri, an Malik bin Ausin haddasa Malik ɗan Aus ya ba shi labari, ya ba wa Zuhuri labari kenan. Yace da shi, Arsala ilayya Umar bin Al-Khattabi radiyallahu ta'ala. Wata rana ina gida sai da na Umar sai ya aika gare ni, ya ce na zo. ituhu sai na tafi gurin sayyidina Umar na je gurin sa hina ta'ala nahar ai hinar tafa'atin nahar yayin da hantsi ya daga yayin da gari ya waye sai ya ce sai na tafi gurin sayyidina Umar fa wajadtuhu fi baitihi da naje sai na samu sayyidina Umar a gidansa jalisan ala saririn yana zaune akan gado mufdiyan ila rumalihi sayyidina Umar a wannan lokacin ya zauna akan zaren wannan gado akwai abin da suke cewa da shi rumal shi wannan rumal din kaman ganye ne na kaba ake saƙa shi sai a samu gefe da gefen gado sai a zarga shi a zarga shi in aka yi shi zube a haka sai kuma ƙara saƙa shi sai ya zama kamar ah, saƙa kwando amma za ka ga kaman gado ake yi wa ah, gado ga icen gado ya yi square ko to sai a samu wannan zaren kabar sai a ja a ja a ja sai ya haka sai kuma a ja wasu a tsaye sai kaga ya ya ya bada wani abu kaman gadon zaren gado dai ake ce masa na san yan uwa sun fahimci menene zaren gado ga gadon sai a zo sai a samu wannan ganye na kaba a saka shi ya zama kaman igiya sai a ɗauro daga can ƙarshen zuwa nan daga can ƙarshen zuwa nan in aka ja aka ja aka yi gefe da gefe sai kaga ya ciki an yi kaman saƙa sai kuma a dawo a vertical shi ma a zo a masa saboda haka wannan shine to su sun kasance idan suka yi wannan sakar sai a ɗauki shimfiɗa kamar bargo sai a shimfiɗa akan wannan zaren gadan to sayyidina Umar shine amirul mu'minin gashi akan gadansa ga zaren gadan yadda aka ɗaura gadan amma kuma bai shimfiɗa komai a kansa ba bai ɗauko shimfiɗa ko bargo ko katifa ya ɗora a kai ba wanda wannan yake nuna maka tawazu na sayyidina Umar kuma a lokacin shine shugaban ƙasa shine amirul mu'minin saboda haka sai ya hau kan gadon gayarsa ya zauna a kai shine ma'anar mufdiyan ila rumalihi sayyidina umar yana zaune a kan zaren gadon ba tare da an yi shimfiɗa a kansa ba tsuwarsa an ala wusadatin min adamin sayyidina umar a wani lokaci ya kashin gida kan wani fulo shine wusada ciki shingida a kan wani fulo wanda yake an yi shi min adamin na fata kasan suna ɗinka fata su mata yar jaka sai a sami ganye na bishiyar dabino ko ciyayi sai a dura a cikin wannan kwansan ah, filan na wannan ɗin na fata to haka yanayin ah, filan yake sai na umar ya ɗan gida akan irin wannan fulo wanda aka yi shi da fata yana zuwa faƙalali ya ce sai sai na umar ya ce da ni aiwa shi malik ah, ibn aus sai sai da umar ya ce da shi ya mal ya kai mal me ake nufi da yamal, mal mal ah, abinda suke cewa da shi tarhim kaman a gutsire ƙarshen suna kamar yadda manzo Allah sallama yake cewa nana Aisha ya Aish sai i cire ƙarshen sunan suka ce cewa da shi yamal da yayi alama ce da take nuna maka kusanci tsakanin da shi sai da na Umar din da shi Malik ibn Aus cewa makusancinsa ne sannan da akwai yanayi na ƙauna da soyayya tsakanin sai da na Umar da wannan Malik ibn Aus din domin tarhimin suna alama ce ta soyayya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa nana Aisha Aisha sai ya ce ta ya Aish ya Aish sai ya cire ƙarshen sunan sai ya rage masa yawa dan kauna da soyayya to haka shi ma sai na Umar yayi wa wannan sahabi da yazo duk da an yi sabani akan suhubarsa amma kaman ya sai yake cewa da shi ya mal ya kai mal innahu qad daffa ahlu abyatin min qaumik haƙiƙa waɗansu ‘yan ku cikin mutanenku sun zo da sauri shine qad daffa sun zo gare ni sai da Umar a cikin yanayi da kuma hali na sauri sun zo gurina wa qad amartu fihim bi radhin ni kuma da suka zo min sun zo min da bukata cewa suna buƙatar tallafi yanayi na buƙatar abinci ya kama su saboda haka na yi umarni da nau'i na kayan abinci gashi a je a basu an ciro kenan daga cikin baitul mali sai ya ce da malik ibn aus ya ce fakhudhu dan haka wannan abinci da na sa aka ɗauko daga gurinsu ɗauke shi bai bainahum ka je ka rarraba shi a tsakankaninsu mai bukata a bashi ƙala sai shi malik ibn aus ya ce kultu sai na ce lau amarta bi hadha ghairi kaga wannan ba ce daga cikin bayin Allah kenan waɗanda suke da tsantseni da taka tsantsan wurin ɗaukan nauyi za a ɗora masa nauyi da kuma amanar raba kayan abinci ga waɗansu amma sai ke neman hanzari a gurin shugaba a gurin Sayyidina Umar ya ce ya Sayyidina Umar wannan nauyi da an nemi wani na an bashi da hakan ya fi ma'ana baya son a ɗora masa wannan nauyi saboda taka tsantsan da kuma tsantseni irin na magabata to shi kenan ah, sai ya ce ya sai na umar lau amarta bi hadha gairi ina ma a samu wani na a bashi wannan umarni a ce ya je wannan ah, ƙala sai sai na umar ya ce kuzhu ya mal ya kai malik ɗauki wannan aiki da muka baka kaje kai to ana cikin wannan tattaunawa tsakanin sayyidina umar da malik ibn aus a yarfa sai ga wani mutum ana cewa da shi yarfa ɗaya ne daga cikin hadiman saidina Umar ɗaya ne daga cikin yaran saidina Umar ko ka ce bayin saidina Umar sai ga shi ya zo ya shigo cikin fada saidina Umar din wurin da saidina Umar yake zauna akan gado faja a yarfa sai ga yarfa ya zo faƙala sai ya ce wa saidina Umar hallaka ya amiral mu'minina min Uthman sai ce ya amiral mu'minina Umar shin kai izini Usman ibn Affan ne a waje yazo yana bakin kofa wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf shi ma yana bakin kofa wa Zubair da Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad da Sa'ad ibn Abi Waqqas wai ga baki ɗaya cikin tawagan nan suna cikin sune al-ashara al mubashsharun bil janna sai na Abubakar ne kawai babu saboda ya rasu sai waye babu a ciki amma dai kaga ga sai da na Umar a gurin a zaune ga Usman ya zo ga Abdurrahman ibn Auf ga Zubair ibn al-Awwam ga Asad ibn Abi Waqqas Allahu akbar so Talha ne babu to wayannan mutum hudu sai suka zo suna bakin kofa sai aka zo aka ga wa Sayyidina Umar aka ce ga su sun zo a ba su dama su shigo hallaka ya amiral mu'minin min Uthman wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair wa Sa'ad fa qala Umar sai Sayyidina Umar ya ce na'am ba laifi fa azina lahum fa dakhalu sai aka musu izini sai suka shigo fa da Sayyidina Umar thumma jaa sai ga yarfa ya sake dawowa sai shi da shi hallaka fi ibn abbas wa ali shin kayi izini ga ali ibn abi talib da abbas ibn abdul muttalib da da da baffa kenan ga su sun zo qala ice na'am su ma su shigo fa azina lahuma sai yarfa ya je ya musu izini su bin yace sayyidina umar yace ku shigo fa dakhalu to dukkaninsu sai suka shiga fa qala abbas wannan fa dakhaluwa bi tana sama faƙala abbasun sai abbas ya ce ya amiral mu'minin ya sayyidina umar amirul mu'minin wanda wannan girmamawa ce da kuma ladabi na salaf yadda suke girmama shugabanninsu da kuma yadda suke kimanta su hatta ta fuskar faɗar suna wanda ba shi daga cikin ladabi shugaba mutumin da yake gaba da kai ka faɗi sunansa gaya ba girmamawa ba ne ba ah, sayyidina umar da yadda ake maganar eh, bin allah da taƙawa ya kai amma shi ake girmamawa a ce da shi amirul mu'minin amma bai taba cewa a ah, ni ku daina gaya mun ni amirul mu'minin bane ba ni ku dinga ce mun umar a'a wannan yana daga cikin adab da ake koya daga cikin ayyukan magabata girmama shugabanni da kuma saye sunayensu ba za a dinga su sunayensu na kai tsaye ba to haka ya faru sai ah, al-abbas sai yake gawa sayyidina umar yace iqdi baini kai hukunci ka yanke hukunci baini tsakanina wa baina hadhal kadhibil athimil gadiril kha'in ina so ka yanke mana hukunci ne tsakanina da wannan alkazib din makaryaci al'athim mai sabo al-ghadir mayaudari al-kha'in maha'inci wayannan lafazi shine aka rawaito a wannan riwaya aka ce shine abin da ya fito daga bakin al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana sanya shi towards Ali bin Abi Talib radiyallahu to shine yan shi'a suke ɗaukan wannan gabar su ce me kuke kenan ga Abbas ya gaya wa sayyidina Ali bin Abi Talib bakan bakana ya ce da shi al ya ce da shi al shin menene fahimta ku shin kuma kun yarda al-kha'in ne idan ba yarda al-kha'in bane ba ya makomar kaman al-Imam Muslim a ce ya rawaito zagin sayyidina Ali ibn Abi Talib a cikin littafinsa wannan shine abin da suke faɗa kuma shi ma dan uwa abin da ya kirawo wanda suka turo wannan kusan shine abin da dan an ya ya nema daga gurinsu wanda irin wa'annan abubuwan sautari yan shi'a sukan iya ribatar sukan iya ribatar waɗansu daga cikin bayin Allah da irin wayan abu da kai aka rawaito kaza to gaskiya ba ruwa na kaza faqala alqawm wayannan sahabbai guda biyar da suka zo sai suka ce ajal gaskiya ne amiral mu'minin ya sayyidina Umar faqdi bainahum wa arihum kai hukunci tsakanin su kawai ka hutar da su ma'ana sun sha yin wannan tattaunawar wannan yana shi za a bawa kula da ita wannan dukiya ta fai wannan kuma yana shi ma shi za a bawa sai suka ce to kawai yau a yanke hukunci faqala malik ibn aus malik ibn aus mai riwaya sai ya ce yukhayyalu ilayya yana riya min a cikin zuciya annahum cewa su din kad kanu qaddamuhum lidhalika sun gabatar da wayannan mutum hudun sun fara shigowa sa Abdurrahman ibn Auf domin su taya sai na umar yin wannan alƙalancin shi yasa ma aka yi dabara aka ce su fara shigowa sai su kuma masu kawo ƙara suka shigo su su biyu saboda haka haka abin ya faru sai sai na umar ya ce da su ina haɗa ku da Allah an shudukum billahi allazi bi iznihi taqumu as-sama'u wal ard ina muku magiya da Allah wanda da izinin sa ne sammai da ƙasai suka tsaya shin hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la nurafu ma tarakna sadaqa shin kuna da labarin cewa manzo Allah sallama ya ce mu annabawa ba a cin gadon mu abin da muka bari na dukiya wannan sadaka ce ga musulmai da muminai sahabbai suka ce haka ne su sayyidina Abdurrahman ibn Auf haka yi kalli su sayyidina Umar su ma su sayyidina Ali ibn Abi Talib su ma yi gaya musu wannan tambayar su ma suka amsa suka ce sun yadda sun sani cewa ah, ba a gadon annabawa abinda annabi sallama da sauran yan uwansa cikin annabawa suka bari sadaka ce ga muminai to shine sai da umar sai ya shiga musu sharhi akan cewa wannan fai Allah ne iba manzo sallama shi khassatan sannan iba manzo sallama ikon yin tasarrufi a cikin ta yayi tana da su cewa ga manzo sallama nan ya gudanar da ita aiki kaza sayyidina Abubakar ma akan haka igada ni ma kuma akan haka na gaji wannan aiki a cikin wannan dukiya daga hannun sayyidina Abubakar zuwa ƙarshen hadisi to amsar da ake bayarwa dangane da wannan hadisi ɗan uwa masu albarka shine abubuwa ne kamar haka a gurguje abu na farko shine idan muka bibiyi riwayoyin shi wannan hadisin za mu ga akwai riwayar na Aisha wadda take ba da labarin zuwan na na Fatima radiyallahu anha gurin na Abubakar da makamantansu kaga wannan riwaya ce daban wannan kuma hadisi ne shi ma mai zaman kansa hadisin zuwan sayyidina Ali da Al-Abbas gurin shi sayyidina Umar domin ba su ragama ko raba musu ragama ta fuskar kula da ita wannan dukiya hadisin idan muka kalle shi za mu ga madar ɗinsa kaiwarsa da komowarsa tana kan wani ɗaya ne daga cikin marawaita babban malami da ake cewa da shi Muhammad ibn Shihabin Zuhuri al-Imam Zuhuri rahimahullah shine wanda hadisin gabaki ɗayan san ka tattara riwayoyinsa suke kaiwa su komo a kansa to shi ko Muhammad ibn Shihabin Zuhri baki ɗaya waɗanda suka riwayar wannan hadisi daga gurinsa mutum uku ne mutum uku su ne suka yi riwayar wannan hadisin daga gurin Zuhri mutum na farko shine al-Imam Malik ibn Anas mutum na biyu shine Ma'mar mutum na uku shine Shu'aib Malik Ma'mar Shu'aib mutum uku su suka rawaici wannan kissa da wannan hadisi daga gurin al-imam muhammad ibn shihabin zuhri to mu ɗauki su ɗai dai idan ka ɗauki al'imamu malik a karan kansa mutum uku ne suka rawaita shi daga gurinsa ta ɓangaren al'imamu malik mutum uku nan da suka rawaita wannan hadisi daga gurin al'imamu malik ibn anas ɗaya ne a cikinsu ya rawaito wannan lafazi na sayyidina abbas ibn abdul muttalib cewa iqdi baini wa baina hadhal kadhibul ghadirul khain mutum ɗaya ne tak a cikinsu shi ne juwairiya riwayarsa ce muka karanta a cikinsa yana limamin muslim nan. in ka koma za ka ji juwairiya yana cewa an malikin ani zuhuri anna malik ibn ausin haddathahu shine sai koro hadisin daga juwairiya to juwairiya shine ike cewa qala abbas ya amiral mu'minin iqdi baini wa baina hadha al-kadhib al-athim al-gadir al a riwayarsa daga malik shi kuma daga zuhri wannan muna bangaren maliku to wani ita ce a cikin muslim ita muka biya to idan ka koma cikin sahihul bukhari zaka sake ganin riwayar malik ibn anas din amma kuma ita ba juwairiya da aka kawo riwayarsa a muslim shi ya rawaita daga maliku ba a wani sabon rawi ne shi kuma shi kuma sunansa ishaq ibn muhammad al-farwi shine bukhari ya kawo shi kala haddathana ishaq ibn muhammad al-farwi karkashin hadisi na hudu. shi kuma yace haddathana malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab an malik ibn aus ibn al shi kuma a cikin riwayarsa sai yake cewa faqala abbasun sai abbas yace ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai ikdi baini wa baina hadha yi alƙalanci tsakanina da ni da wannan sai ya nuna Ali bin Abi Talib kaga a wannan riwayar ta Bukhari daga Maliku babu ambatan baina hadhal kha'inul ghadirul eh, athimul kha'in babu ita ikdi baini wa baina hadhal kadhibil athimil ghadiril kha'in a cikin riwayar bukhari babu da gawa daga ishaq ibn muhammad al daga malik a ta zo ne a cikin muslim daga juwairiya daga wa daga malik ibn anas daga zuhri to kaga yanzu anan wanda suka rawaita daga gurin maliku an samu mutum biyu guda ɗaya juwairiya ya ambace ta da wancan al-ghadirul kha'in din to sannan kuma ga na bukhari ishaq ibn muhammad al-farwi shi ma daga malik ya karɓa, amma shi cewa ya abbas cewa ya amiral mu'minin ali iqdi baini wa baina hadha ya alƙalanci tsakanina da wannan sai nuna sayyidina ali babu wani batan wancan jimla doguwa haka idan ka sake komawa cikin sunan na al-imamu abi dauda zaka ga ya kawo ta hadisi na 2963 wanda al-imamu abu dauda ya rasu shekara ta 275 yake cewa shi kuma a karkashin riwaya ta 2963 ya kawo hadisin daga bishir ibnu umar az bishir ibn umar az-zaharani yace haddathani malik ibn anas an ibn shihab ab malik ibn aus ibn al-hadathan yake cewa a riwayarsa qala al-abbas ya amiral mu'minin wa baina hadha yace ya amiral alƙalanci tsakanina da ni da wannan ai ali ga mutum uku sun rawaita daga maliku guda ɗaya juwairiya na biyu bishir ibn umar az-zaharani shine na abu dauda na uku ishaq ibn muhammad al-farwi shine na cikin sahina na imam bukhari idan ka kalle su da kyau su ukun nan zaka ga guda biyu bu rawaito da wannan zance na iktibaini wa baina hadal qadirul kha'in ba zaka ga guda biyu sun hadu akan cewa iktibaini wa baina hadha guda ɗaya ya saba musu shine wancan juwairiya shine ijayoto ta da bainar hadha al-kadhib al-asim al-qadir khaib kaga anan gurin zaka gana a to yanzu mutum uku sun yi riwaya daga maliku biyu sun rawaito lafazi iri daya guda ɗaya ya saba musu ya rawaito sabanin abin da wa'incan guda biyun suka rawaita wannan zai baka sha'uri akan cewa eh waccan ziyada da aka samu daga gurin wancan juwairiya za ta zama ziyada ce shadda domin abin da suke faɗa malaman ilmul hadis cewa wa ma yukhalifu thiqatun fihi mala fashavu abin da thiqa zai rawaito amma sai a samu ya saba wa jam'u thiqat rawi guda ɗaya i rawaito hadisi sai a samu waɗansu marawaitan su ma ingantattu ta fuskar riwaya sawa'un kunnen su ɗaya ko ko ya ɗara su amma su ba mutum ɗaya ba ne, shi kaɗai ya rawaito sai su biyu su sakwaito saɓanin nasa su uku su rawaito saɓanin nasa su biyar su rawaito saɓanin nasa to zai zama nasu shi ne mahfus nasa kuma zai zama sha wannan ƙarin nasa zai zama ƙari ne shazi a gurin malaman hadisi ba a yin izina da shi wanda shi ne abin da ifaru akan wannan ziyada ta iqdi baini wa baina hadhal kadhibil athimil ghadiril kha'in ziyada ce da shi juwairiya ya tafarrudi da ita a cikin waɗanda suka yi riwayar hadisin daga malik shi kuma daga zuhuri wannan ita ce fuska ta farko fuska ta biyu a cikin waɗanda suka yarwaci hadisin nan daga zuhuri bayan malik kaga ta fuskan malik mutum ɗaya ne irwace ta da wannan lafazi mutum biyu sun saba masa to tsallake maliku ka dawo kan abokin karatun wanda maliku shi ma ya karba daga gurin zuhuri shi ne ma'amar shi kuma ma'amar kamar yadda muka sani abdurrazak ibn Hammam ta hannunsa yake karɓa. shi ya yasa zaka gari wayar idan ka koma cikin ah, al-musannaf na shi malam Abubakar ibn Abi Shayba ah, na malam Abdurrazzaq ah, malam ibn Hammam a sanani wanda Abdurrazzaq ya rasu shekara ta 211 a cikin al-musannaf nasa hadisi na Ka kaga wannan ba hanyar maliku ce. Abdurrazak ibada labari ice an ma'amarin an zuhuri an malik ibn aus kaga ba hanyar imamu malik ibn anas bace ba mun gama ta mun faɗa hukunci a kanta to in ka ɗauko hanya ta biyu ita ce hanyar shi ma'amar wadda abdurrazak ya kawo a cikin ah, al-musannaf to zaka ga ya kawo daga ma'amar daga zuhuri daga malik ibn aus wanda shine ah, rawil Aala na hadis to zaka ga a cikin riwayarsa hadisi na 9772 yake cewa falamma da Khalal Abbasu, yayin da abbas ibn abdul ya shiga eh, gurin na, umar sai ya ce ya amiral mu'minin iqdi baini wa baina hadha shi ma sai ya faɗi irin riwayar can ta mutum biyu daga maliku shi ma ike cewa ya amiral mu'minin iqdi baini yi hukunci tsakanina da wannan ali bin abi talib shi ma bai ambaci wancan kalma da shi joyariya a cikin duk marawaitan hadisin shi kadai ya tafarroji da ita ba shi ma sai ya tarayya da wayancan marawaita biyu daga maliku kaga wannan fa ba hanyar ba bace hanyar ma'amar ce amma shi ma abin da aka rawaita daga ma'amar daga zuhuri daga malik ibn aus shine iqdi bayni wa bayna hada wanda ta wannan hanyar ne al-imamul bayhaqi al-imamul bayhaqi shine ahmad ibn al-husayn ibn ali ibn musa Ah, ya rasu shekara ta 458 a cikin as-sunanul kubra tasa karkashin hadisi na 1000 na 12729 yake kawo hadisin shi ma ta hanyar ma'amar yace qala haddathana ahmad ibn mansur ar-ramadi qala haddathana abdurrazzaq an qala ah, qala ah, haddathana ma'amar an az-zuhri an malik ibn aus yake cewa qala al-abbas ya amiral mu'minin iqdi baini wa baina haza wannan ta cikin sunan kubra ita ce dai ta cikin musannaf na na na Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani sannan ita ce dai har wa yau a cikin sahih na Ibn Hibban tartibin Ibn Balban kenan zai zama hadisi na 6608 wanda shi Ibn Hibban ya rasu shekara ta 354 a ciki ya kawo da isnadin sa yake cewa qala akhbarana Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutaiba al-Lakhmi bi Asqalan qala hadathana ibn abi sari qala hadathana abdurrazzaq shine ibn hammam din can qala akhbarana ma'amar daga ma'amar shine na biyun kenan wanda i wa malik mutaba'a kenan ani zuhuri daga zuhuri yace akhbarani malik ibn aus malik ibn aus ya bani labari ya koro hadisin da ya zo kan labarin shigowar Abbas sai ya ce falamma da khalal Abbasu yayin da Abbasu ya shigo kala sai ya ce ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin iqdi baini wa baina hadha yi hukunci tsakanina da wannan yana nufin Ali bin Abi Talib kaga a wannan riwayar ita ma babu ambatan me baina hadhal kadhibil athimil qadiril kha'in babu ambatansa to wannan ita ce kuma dai hanyar har wayo ta Abdurrazzaq din ita ce har wayo a cikin sharhu ma'anil athar na al-Imam tahawi wanda al-Imam tahawi ya rasu shekara ta 300 da da 21 karkashin hadisi na 2962 ya koro hadisin sa haddasa na Abu Bakara haddasa na Hussein ibn Mahdi qala hadathana Abdul Razzaq qala akbarana Ma'mar an az-Zuhri qala akabar akbarni Malik ibn Aus to a ciki zaka ga da yazo kan Abbas yace falamma dakhala al-Abbas ƙala ya al mu'minin yayin da Abbas ibn Abdul Muttalib ya shigo sai ke cewa ya al mu'minin ikdi baini wa baina hadha ar-rajuli ya ce ya amiral mu'minin yi hukunci tsakanina da wannan mutum ma'ana Ali bin Abi Talib kaga yi kama da wancan iqdi baini wa baina hadha amma bai ambaci iqdi baini wa baina hadha al-kadhib al-asim al-kha'in al-qadir ba kaga sai ke nuna maka alaƙar riwayar tsakaninta da ƴan cewa waccan lafazi na juwairiya da shi kadai ya rawaito shi shi eh, shine rafazi da yake shazi a cikin sauran alfaz da aka rawaito daga gurin sa'irul ruwat wannan shi ne marawaici na biyu da iwa malik mutaba'a wurin rawaito hadisin da lafazinsa amma amma shi a cikin lafazinsa shi ma sai ake cewa iqdi ne wa baina hadha sai a wannan ce aka ce iqdi ne wa baina hadha rajuli amma ba a ce iqdi ne wa baina hadha al qadirul waye waye waye ba wanda wannan har yau yana ƙara tabbatar maka da cewa kalma ko lafazi da yake shine kiyayayye daga shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib shine iqdi baini wa bayna hadha yi hukunci tsakanina da wannan wannan shine mutum na biyu da irawaita shi ma daga az-zuhuri kaga shi ma abin da ya tabbata daga gurinsa kenan shi ma maliku abin da ya tabbata daga gurinsa kenan domin yadda muka ambata a sama marawaita uku ne suka rawaita daga maliku ɗaya ne ya zo da wannan lafazi shine juwariya amma rago guda biyun dukkaninsu irin ta su ma'amarci. ta me iktibaini wa baina hala. wannan shine rawi na biyu rawi na uku shine malam shu'aib ah, idan ka koma cikin musnadu shamiyin na abul qasim at-tabarani at-tabarani ya rasu shekara ta 360 shine suleiman ibn ahmad ibnu ayyub al-lakhmi ko yake cewa a gargashin hadisi na 3220 yake ikawo yace kala haddathana abu zur'a kala haddathana abul yaman kala akhbarana shu'aib ani zuhuri kaga waccan ma'amar ani zuhuri waccan malik ani zuhuri wannan kuma shu'aibun ani zuhri yace qala akhbarani malik ibn aus ibn al-hadathan an-nasri shekoro labarin da tsayinsa to da ya gama izo kan al-abbas sai yake cewa fa qala al-abbas sai al-abbas ibn abdul muttalib yake cewa ya amiral mu'minina ya sarkin mu'mine iqdi bainana yi hukunci tsakaninmu ni da ali ibn abi talib kaga shi ma a riwayarsa shi wannan na uku shu'aib a cikin a cikin musnadu shamin na abul qasim at-tabarani kaga shi ma babu ambaton wancan lafazi na juwairiya wannan sai ke nuna maka cewa a cikin gabaki daya jam'i na marawitan wannan hadisin mutum daya ne yayi tafarrudi da ambatan cewa ikdi baini wa baina hadha al-kadhib al-athim al-ghadir al-kha'in shine wa shine juwairiya ya saba wa jam'u thiqat saboda haka wannan lafazi na kiran sayyidina ali da Alkha'in khain lafazi ne da yake mai shazi dan haka shazi eh, lafazi shazi eh, ana masa hukunci da cewa lafazi ne da yake mai rauni bai tabbata ba wannan shine kusan a dunkule abin da yake dangane da shi wannan ta sa za ka ga malamai ba su karɓi wannan lafazin ba saboda samuwar wannan illar da makamanciyarta idan ka koma cikin kamar littafin al-minhaj sharhu muslim ibn al-hajjaj littafin ah, al-imam an-nawawi a cikin juz'in sa na 12 shafi na 72 wanda al-imam an-nawawi rahimahullah ya rasu shekara ta 676 zaka ga a karkashin wannan hadisin da ya kawo fadin cewa iktibaini wa bain hadha al-kadhib ila akhirih sai yake cewa sai yake kawo maganar al-qadi iyad alqadi iya yake cewa qala al ya ce hadha al-lafzu waƙa'a. wannan lafazin da kaji ya faru a cikin wannan hadisin la yaliqu zahiruhu bil abbas gaskiya zahirin sa bai dace da abbas ibn abdul muttalib ba la yaliqu zahiruhu bil abbas wa hasha li aliyin an yakuna fihi ba'd hadhihi al-awsaf yace sayyidina ali ibn abi talib kuma Allah ya kiyaye shi Allah kiyashe shi a ce wata daga cikin waɗannan sifofin ko wani alkazib ƙarya ko alka'in ko alghadir din a ce ɗaya ta tabbata a kansa fadlan an kulliha ballantana a ce duk gaba ki ɗaya sifofin nan ma hudu da aka lissafa a ce sifofin a sayyidina ali ne sai ce amma walasna naqta'u bil ismati ba mu yanke isma ma'ana tsari daga barin fadawa cikin laifi da kuskure illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waliman shahida lahu biha da kuma wanda manzo Allah yi masa shaida da cewa shi ma baya laifin lakin na sai dai mu da muke mabiya annabi Muhammad mu da muke mabiya tafarkin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'amuruna abinda aka mana umarni da shi shine an mana umarni bi husni dhanni bis sahaba abinda ake nema a gurin mu kenan kyautata wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zato ajma'in gabaki ɗayan su wa nafi kulli razilatin anhu sannan an umarce mu da kore kowace irin baraka kowace irin barna da tawaya ga barin sahabban annabi alaihi salam wa idan saddat turqu ta'wiliha yace kai idan ma fa aka toshe a ah, kofar yin tawilin wannan hadisin nasabnal kadhiba yace to za mu nasabta kuskure alkazib kadhib an yace za mu za mu nasabta faruwar kuskure ne a ila ruwatiha zuwa ga marawaitan hadisin za mu ce kuskuren nan ya faru ne ba daga shi al-abbas ba a abin da yake faruwa shine ɗaya ne daga cikin marawaita ya samu kuskure sai ya ambaci wani lafazi wanda asalin a hadisi babu shi ya ce za mu nasabna za mu nasabta alkaziba ya alkata a kuskure ila ruwatiha ga ɗaya daga cikin marautanta Ƙala ice wa qad hamala hadha maana ba'd an-nasi ala an azala hadha lafza min tawarru'an wasu ma an samu daga cikin nuskar ta muslim sai da suka cire wannan lafazin duk da gashi zo amma sai da suka cire saboda tsantseni an ithbati mithli hadha wala allahu hamala al-wahma ala ruwati kaga sai ƙara maimaitawa yace la'alla sun cire ne sannan kuma suka nasabta faruwar wahani kuskure daga wani daga cikin marawaitan hadisin wanda ta hanyarsa aka samu wannan ƙarin wanda shine kamar yadda muka ambata shi juwairiya shine wanda ita farrudi da wannan ƙarin amma duk sauran waɗanda suka yi riwaya daga maliku ɗin yan uwansa wanda suka rawaita tare da wanda suka rawaita ta wata hanyar ba ta hanyar maliku ba dukkaninsu babu wani lafazin daga gurinsu to sai zama shi juwairiya shine a gurin tasa riwayar sai ya samu wannan a matsala ɗin ta samun zamiya ko ta samun karkata na'am to shine nan malam sai ƙara cewa wa maziri maziri ya ce wa idza kana hadha al-lafzu la budda min ithbatihi yace idan fa ya zama fa dole sai an tabbatar da wannan lafazin ma walam nudhifil wahma sannan mu jingina samun wahami ba ila ruwatihi zuwa ga marawaitan wannan hadisin wannan yana abin da suke cewa da shi qiyasul aula mana da ma za a tafwid kenan sai misali da za a ce ma ba tawilin sa za a yi ba kawai to fa ajwadu ma humila alai mafi kyawun abin da za a dora ma'anar wannan hadisin a kansa annahu sadara min al-abbasi cewa ya fi wannan zace ya fito ne daga abbas ibn abdul muttalib ala jihatil idlali ala ibn akhi a ta fuskar nuni ko yin gyara da kuma nunawa zuwa ga abin da ike na daidai wa ɗan gidan ɗan uwansa li'annahu bi manzilati ibni domin ai matsayin Ali bin Abi Talib a gurin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib matsayin uba ne da da to tunda Ali bin Abi Talib a matsayin ɗansa ike ai uba wanda ike babba yakan iya faɗar magana ko da mai nauyi ce ga wanda ike ƙasa da shi domin ya janyo shi ya nuna masa wani abu da la'alla bai gan shi ba ko da kwa lafazin da zai faɗa a gare shi ya san ba haka ike ba akwai san da mutum yana ƙasa da kai zai aikata wani laifi a gaban ka, sai ka ce da shi kai baka da hankali zo ka ga kai ka san yana da hankali amma ka faɗi wannan lafazin ne na ba shi da hankali domin ya ji me kake son ka faɗa har ka kausasa a kai to a irin wannan babin ne haka suka ce wannan masu tawili na biyu kenan wa, wa qala ma la taqiduhu da sai ya faɗa abin da a ƙudurinsa ya san ba haka bane ba Wa ya ya alamu bara'atu zimmatu ibn akihi min da kuma abin da ya san dan gidan dan uwansa ya kuɓuta daga barin sifantuwa da wannan sifa sai ya faɗe shi haka kamar dai wannan misalin da na saba mana to wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine tawilin da za a yi a wannan karkashin ita ita wannan riwaya din wanda idan aka kalli a. fuska ta farko shine samun shuvuf ko samun cewa shi lafazin lafazi ne da yake shazi ya saba da abin da jam'ur ruwat kuma jam'ur fiqat suka rawaita wannan kadai ya isa a gane cewa shi wannan lafazi na hadhal qadirul qa'in lafazi ne da yake fadadde to bisa kaddara cewa za a iya ma la'akari da shi kada a ce ma an samu shudhuzi ko an samu wani daga cikin marawaitan hadisin shine ya samu wahami za a iya dora shi a babin cewa babba ne yake tsawatarwa zuwa ga na ƙasansa da lafazin da ya san ba haka yake ba dan ya kusato masa da nesa kusa to kuma akan iya ƙara fuska ta uku fuskan nan ta uku ita ce a babba ko kuma a ɗabi'a ta ɗan adantaka a ɗabi'a ta bashariya kamar yadda muka sani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ‘yan adam ne daga cikin sauran ‘ya'yan adam ba ma'asumai ba ne ba ba tsararru ba ne ba katangagu daga barin aikata laifi ko kuskure ba saboda haka ɗabi'a irin wacce muka san ɗan adam yana da ita su ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da irin wannan ɗabi'u akan iya fusata sahabi ya fushi akan iya fusata sahabi ransa ya ɓaci ya yi kaza ya yi kaza daga baya kuma a zo a cewa na ka yi kaza da sauransu misalin wannan za mu iya tuna hadisin da Imam Bukhari ya rawaito wanda aka taɓa samun saɓanin fahimta tsakanin abu zarril gifari da bilal sahabbai ne duka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma zaka ga abu zarril gifari yana da falala da yawa tsakaninsa da da shi a sayidina bilal ta da shi wannan baƙar fata ne wannan yana da asali Eh, da ɗan dangi ne a cikin larabawa fari ne wannan da bawa ne eh, daga baya ka yanta shi wannan ɗa ne da irin wa'annan abubuwan kaga akwai fifiko ta fuskar quality a cikin society wannan ta sa wata ran cece ku ce ta haɗa su da tsakanin shi Bilal da kuma Abazar wanda har ta kai Abazar tare da cewa sahabi ne tare da cewa mutumin kirki ne amma sai gashi yana ayyara Abbas din yana ayyara Bilal ta fuskar mahaifiyarsa kaga wannan adamiya ce bashariya ce dan adamtaka taka ke cewa da shi yabna sauda ya kai dan dan bakar mace kai da macen da ta haife kama ma baka ce ya gaya masa haka kaga ya ayyara shi da mahaifiyarsa shine bukhari ya rawaito da labarin daga yake cewa na na innisa babtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi wata rana ne aka gaishe a bazar tare da bawansa wani daga cikin bayinsa sai ya masa kwalliya ya masa ado irin yadda shi ma ya dinka babban kaya ya saka haka isa yau bawansa kayan alfarma su ma isa masa sai ake cewa a bazar ya aka yi muka ga irin kayanka na alfarma su bawanka isa ka sai yake cewa ai wata rana ne sa'insa ta haɗa shi da wani sai ya tozarta shi da babarsa to a lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kai mutum ne da kake da akwai jahiliya tare da kai yace ya abazar ayyartahu bi ummi innaka mur'un ka jahiliya yace kai abazar ka ka ka ayyara shi ka wulakanta shi da, da, kuma babarsa annabi sallama yace gaskiya kai mutum ne da akwai burbushin jahiliya a tare da kai akwai ɗabi'ar jahiliya tare da kai kaga sahabi ne ya ci mutuncin wani ta hanyar amfani da sunan babarsa amma wannan bai cire masa suba ba wannan bai cire masa kimarsa ba wannan bai rage masa komai a adalarsa da yake da ita ba ya ƙara tabbatar maka da cewa eh lallai sahabbai mutane ne yan adam ne sannan suna da ɗabi'a irin ta ɗan adam sannan kuma ba ma'asumai bane shine abu na biyu dama ba a daga cikin aqidar ahlus sunna ba su wa da sahabbai isma ba su wa da sahabbai isma ashe tunda ba ma'asumai bane ba za ta iya yiwuwa su samu saɓani? za ta iya samuwa Eh, ran wani daga cikin sahabbai ya ɓaci ya faɗi wata magana wacce take za ta ɓata ɗan uwansa rai a matsayinsa na 'yan adam daga baya a zo a yi sulhu wanda irin wannan mun ga ta kace mai har yaƙi an yi tsakanin sahabbai amma wannan bai cire bai canja komai daga cikin su da darajar su ba bai canja komai kuma akan shaidar da Allah ya ba su ba da yaddar da Allah ya akan su ba tare da cewa za a samu saɓani dama matsalar shine ka ɗauko labari ko ka ɗauko saɓani na sahabbai ka kawo wa ahlus sunna ka ce ya za ku ce game da wannan saɓanin na sahabbai sai mu ce da kai ai da ma mu da mu ba mu ce sahabbai ba sa sabani ba saboda ka kawo mana labarin sabanin sahabbai ta hasilul hasil ne wani abu ne da dama mun san yana yiwuwa ana faruwa shine ma a rubuce to me yasa kuma kake ƙara nana ta mu ai sayyidina wani ma yayi kuskure kaza to ai dama mu da mu sayyidina wani nan ba ma'asumi bane to na ce da kai ba ma'asumi ne. to kuma kana son ka tabbatar mana cewa yayi laifi to sai ka ga sai idan ko mutum ba shi da fahimta ba shi da lissafi Allah ya jarrabe shi da dodewa kwakwalwa amma in dai mutum mai fahimta ne ka gaya masa cewa sahabi ba ma'asumi bane to ai babu hikima kuma ka zo ka ce da ni to amma fa yayi laifi iri kaza ai ba ma'asumi bane ba dama suna laifi ai suna laifi amma dai ka sani Allah ya ce ya yarda da su tare da laifin nasu Allah ya ce ya yarda da su Allah ya ce ya yafe musu tare da laifin nasu Allah ya ce manzan Allah ya nema musu gafara kuma ya nema kuma Allah ya yafe shi kenan tare da sun yi laifi kaza eh kai ma kana laifi kuma kana fata Allah ya yafe ma to su manzan Allah ne ya roƙa musu gafara ta harshen manzan Allah Allah ya saukar da aya yace da su na yadda da su Allah ya ce kai dukan su ma na musu alƙawarin aljanna wa kullum wa'adallahu alhusna yace kowannen su Allah ya masa alƙawarin ma aljanna ma to me naka a ciki ai na ya saba wa wani saboda haka wannan ɗabi'a ce ta bashariya za ta iya faruwa to haka kaga ta faru da Abazar da shi da Bilal to haka irin wannan ta taɓa faruwa kuma tsakanin Abu Huraira da Sayyidina Umar riwaya tana cikin Sahih al-Imam Muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun zagaya wata gona da shi da Abu Huraira sai ya ce wa Sayyidina Abu Huraira sai ya dauki takalminsa guda ɗaya wari ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bawo Abu Huraira shi sai ce da shi Abu Huraira fita daga cikin gonan nan ka zagaya wanda duk ka fara haɗuwa da shi ka masa albushir da cewa shi ɗan aljanna ne in ba manzo Allah ba wa zai wannan bajinta ya bada da takalmi ya ce in ka fita duk wanda ka haɗu da shi ya zama ɗan aljanna haka yayi abu huraira ya fito da takalmi don ya zama masa shaida sai yake ba da labari ice farkon wanda na fara haɗuwa da shi shine umar ɗan khattab fakana awwala mallaqitu umar farkon wanda na fara haɗuwa da shi umar faƙala sai ya ce ma hatanin na alani ya abu huraira abu huraira wa'annan takalman fa a hannunka na menene faƙultu sai na ce da shi hatani na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira yace umar barka ji wani mamaki wannan takalman da kake ganin su a hannuna takalma ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'athani bihima annabi alaihi salam ne ya aike ni da wa'annan takalman yace da ni mallakitu duk wanda na haɗu da shi yashhadu an la ilaha illallah wanda ike shaida cewa ba abin bauta bisa janta sai Allah mustaqinan biha qalbuhu kuma zuciyarsa ta aminta da ita bashartuhu bil janna yace masa bushara da aljanna yace fadaraba umaru bi yadihi baina sadayayya sayyidina umar da ya dage sai ya naushi kirjin sayyidina abubakar sayyidina abubakar la'alla afsa ce yake la'alla magana ce ta masa nauyi kamar za a yi wa addini kutse sai ya naushi abu huraira abu huraira ya ce sai da na kifa na faɗi daga baya muka tafi da shi gurin manzo sallama annabi ya shaida akan haka kaga wannan mece ce bashariya ce adamiya ce atifa ce ashe yan adam ne sukan iya yin abin da yake na daidai sukan iya yin abin da yake na kuskure amma mu aqidar mu yadda altin da Allah ya ce ya yarda da su magana fa ta ƙare maganar wani a wannan karnin ko a wannan zamanin ya wani kwakulo wani abu ya ce to amma kuma ga wannan wannan wahalar da kanka kawai zaka yi kana son kai challenging abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani abu na uku da zamu tsaya a kansa misali shine abin da ya faru a hadithatul ifk lokacin da aka yada labarin kanzan kuregewa na na Aisha cewa ta yi kaza ta yi kaza hadisatul ifki dai kissar kissar kagi akwai abin da ya gudana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da bai tsamari ya tara sahabbansa a cikin masallaci sai yake cewa da su a cikin ku wane ne zai iyar min da hanzari dangane da mutumin da cutarwarsa ta kai hatta kan iyalina to a gurin ne Sa'ad ibn Mu'az ya miƙe tsaye wanda mun san Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Mu'az ya tashi yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana wallahi a azuruka min yace ya rasulullahi ni zan maka hanzari a kansa in kana min al-ausi idan ya kasance daga cikin kabilar aus darabna unuka, wallahi sai mun sara wuyansa wa in kana min ikhwanina min al-khazraj idan kuma dan uwanmu ne cikin khazraj mutanen Madina amartana ka mana umarni ya manzo Allah fa fa'alna fihi amrak wallahi duk abin da kace ma masa zamu masa kaga sai ya faɗi kabilar da ba ta su kai tsaye sai in hukunci ce zamu kashe shi da i faɗi kabilar su kuma sai ya ce annabi kai zaka faɗi me zamu masa kaga wannan kishi ne ya motsa shi ya gaya manzo Allah sallama cewa faɗa mana wannan mutumin ko waye mukaddaman masa to a tashi a gurin dan kabilar aus sai ya fusata sai ya tashi shine Sa'ad ibn Ubada shi ma Sa'ad ibn Ubada kaga babba ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi ma sai ya tashi shi kuma shine Sayyidul Khazraj sai ya ce wa kana qabla dhalika rajulan salihan a da salihi ne shiru shiru ba a san shi da rigima ba walakin ihtamalathu alhamiyya amma sai hamiya sai kabilanci ya jashi faqala sai ya tashi ya ce da Uh, Sa'ad ibn Mu'az ce da shi la'amrullah ce na rantse da Allah la taqtuluhu baka isa ka kashe mutum a cikin kabilanmu mu ba wala taqdiru ala zalika kai ka isa ma kai haka faqama usayd ibn hudayr shi ma sai Usaid ibn hudayr ya tashi mun tuna usayd ibn hudayr Usaid ibn Hudayr fa shine wanda yana karatun Alƙur'anin nan mala'ika irin ka sakkowa dokin sai dinga haniniya amma sai gashi ya tashi a gaban manzo manzo Allah fa yana kan minbari ya tsaye ake wannan dambaruwar sai Usaid ya tashi sai ya ce da shi kazabta al'amrullah kai ma ƙarya kake wallahi la naqtulannahu wallahi sai mun kashe shi fa innaka munafiqun domin mun san dama kai munafiki ne to jadilu anil munafiqina munafikai kake bawa kariya kake a yaki a kalli kaman Sa'ad ibn Ubada a ce da shi munafiki innaka munafiq tujadilu anil munafikina. munafikai kake ba kariya kake yaki domin ba kwato musu haƙi wanda har wannan kabilu guda biyu a gurin sai da suka nemi su fara yaki su fara fada da juna sai da suka kai dab da su fara fada da juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka da su tare da wannan idan ka duba sai ka ga a a yan adamtaka bashariya tana taka rawar gani tana gudana a cikin ɗabi'ar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai zai tauye komai daga cikin kimar su ba wannan ba zai rage komai daga cikin darajar su ba shi yasa zaka ga hatta wannan hadisin misali dan kasancewa zaman lafiya ne da ƙaunar juna tsakanin Abbas ibn Abdul Muttalib da Ali ibn Abi Talib zaka ga daga cikin manya-manyan ɗaliban Sayyidina Ali da akwai ɗan gidan Abbas ɗin ɗan uwansa shine Abdullahi ɗan Abbas ya karanci Alƙur'ani a gurin sayyidina Ali ya karanci tafsirin alkur'ani kuma ya rawaici tarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin Ali bin Abi Talib wani nuna maka ya san ba komai tsakanin sayyidina Ali da mahaifinsa kauna ce da juna Ƙauna ce da soyayya da jin kai duk da cewa yan adamtaka Eh, yau da gobe takan iya sa ka ji fushi akan wani saboda ya maka laifi kaza kakan iya faɗan magana mai zafi akan wani saboda dalili kaza amma soyayyan nan ta asali tana nan domin Allah ne ya tabbatar da ita lokacin da Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari sai ya ce ruhama'u bainahum wannan sifar su ce haka Allah yace suke ruhama'u masu jin kai ne tsakankanin junansu su saboda haka ran duk dan shi'a zai kokarin ɗauko maka wani abu ai ga wani da wani sun yi faɗa ai ga wani ya ce wani kaza so yake tabbatar maka da cewa ruhama bainahum da Allah ya fada ƙarya ce kawai abin da yake kokarin ya tabbatar maka kenan Allah da yace ruhama bainahum ba gaskiya bane ba kaga wannan kuma kafirci ne yadda Allah ya ce da su ma ubainahum haka suke ruha ma ubainahum tare da fada tsakanin su eh tare da fada a tsakanin su tare da rigima tare da rigima tare da fada tare da komai da abin da zaka tuna ka tuna yan adam ne suna yin kuskure amma kuma Allah ya ce ruha ma ne bainahum wannan shine ɗabi'ar su haka Allah ya su wani ya saba da wani eh amma kuma Allah duk ya yarda da su wani ya saba da wani eh amma Allah ya ce duk ya yafe musu wane da wane sun saba eh amma manzo Allah duk ya ce za su shiga aljanna shikenan ba ka da wani abu kai a ciki kakka zama alkali tsakanin sahabban manzo Allah bayan Allah ya riga ya yanke hukunci a kansu Allah ya riga ya yanke hukunci shi yasa kakka dakata dan shi'a ya dinga ɗebo maka shubahat ya dinga ɗebo maka hayaniya da wasu abubuwa da ɓatattu 'yan uwansa suka rubuta ya zo ya ruɗe ka ya kautar daga kai da kan tafarkin da kake kansa ni kake kundinka mafi girma shine alqur'ani a cikin alqur'ani Allah ya ce da kai ya yarda da su kundinka mafi girma shine alqur'ani a cikin alqur'ani Allah ya ce da kai duk yan aljanna ne ya kake da damuwa to akan sa yaushe kuma wani dan shi'a kuma zai zama shine zai kautar da kai da kan abin da kake akan sa na asali na alqur'ani kar ka kuskura ka ba wani dan shi'a wannan damar kar ka kuskura ka ba wani dan shi'a wannan damar mafi a'ala shine ka da malaman sunna ta yi ƙarfi ka da littattafan sunna su yi ƙarfi ka da saurare da kuma zuwa majalis na ilimi su yi ƙarfi da tattaunawa tsakaninka da ƴan uwanka ahlus sunna akan abin da ya shafi addini da aƙida ya zama dole mu ringa kula da lamarin aƙida musamman cikin abin da ya shafi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi alazim yana daga cikin sakacin da da yawan 'yan ɗariƙa suka yi sun yi sake 'yan shi'a sun shiga cikin gidan da jinsu duk sun huhuda wallahi ƙalla ma ka samu babban malami na ɗariƙa face sai ka samu a cikin gidansa akwai 'yan shi'a ɗan shi'a billahi lazi la ilaha illahuwa shehinai lokaci ne bai yi ba da za mu fara fito da irin wa'annan jawaban amma wallahi ba abin da ba mu da shi a taskace a rubuce kuma mun san kowa mun san kowane gida gidan malam wane gidan shehi wane malam wane fa da kasan shi a matsayin babban malami na ɗarika tijjaniya wanda yake da akwai rubuce-rubucensa a hannun al'ummar duniya suna karantawa ga littafi da hoton bangonsa ‘ya'yansa sama da guda kaza duk ‘yan shi'a ne babban shehi na ɗarika tijjaniya billahi la ilaha illa muna da su a Kano muna da su a Bauchi muna da su a Kaduna akwai muna da su a wajejen Zamfara amma na Kano sun fi yawa babansu babban mukaddami a ɗariƙa dama 'yan ƙadiriya wannan ba a magana ɗariƙar ƙadiriya kusan kaso arba'in a cikin ɗari nata shi'a ta ci ta shi'a ta cinye ta wani salo suke buga musu wani irin wasa suke musu suna shiga su suna raba su su sani ba su kayyace su maulidin su su cakuɗa da su su ji daga cikin karatukan su su kayyace su guraren su a haka duk suke musu barbarar tunani sun san zai wahala su iya samun ahlus sunna dai wanda isan mecece aqida ta ahlus sunna su barbara masa aqidar shi'a daga farko za tallata maka kaunar ahlul baiti ne eh muna son sayyidina ali eh muna son nana fatima eh muna son alhassan wal hussein duk muna kaunar su muna son su to ka san cewa wane wane ne masa kaza gashi karanta a hankali a hankali sai ija ka kaji ka fara kin wancan daga nan sai ka ga an nuna maka ai suwa duk batattu ne dama shikenan mutum sai koma dan shi'a sun ci ɗariƙa da yaƙi kusan da wannan sun ci ɗariƙa da yaƙi ‘yan shi'a to ku farka wallahi tallahi ku farga ahlu sunna bakin rijiya ba bakin wasa ba ahlu sunna ba a masa wasa da sahabbai ahlu sunna ba a shigo masa 18 din sahabbai sahadisai da kake takama da su sahabbai ne suka rawaito maka su ka wadda da ita kake tsarkakakkiyar aqida zaka kusaci Allah subhanahu wataala da ita ita ce aqidar manzo Allah ita ce aqidar sahabbai ita ce a cikin littattafai ita ce kuma kake kuduri da ita ta sahabbai ce in ka kuskura ka bawa wani ɗan shi'a dama isa maka shakka akan aƙidarka isa maka shakka akan addininka isa maka shakka akan sahabban manzo Allah ya gama kammalewa da kai ko fuska ba ruwanka da ɗan shi'a ba abin da ya haɗa da wani ɗan shi'a mala ba hankali da su musamman in baka nuna ba a harkar karatu sun canja tactics sun canja salo na su fito su zagi sai da nawa na kamar yadda da aka san suna yi yanzu ba sa wannan za su fito su nuna ɗabi'a ko yanayi na na na tausayi a tausaya musu ana musu kaza ana zaluntar su wallahi tallahi ka kiyaye su ka kiyaye su shi yasa muka ce mu bamu yadda ba ko abin da i faru a 'yan kwanakin nan wanda za mu ga wannan ah, Iran ta kai wa ƙasar Isra'ila hari ta farmake ta ta tura mata jirage marasa matuƙa da waye tare da cewa mutu duniyar musulunci tana kishirwar ta ga an kai Isra'ila ƙasa saboda kukan da take sa duniyar musulunci saboda zalunta ƙasar Falasɗin da take yi to amma ya kamata mu dinga amfani da kwakwalenmu mu dinga kallon abubuwa da nesa duk da har yanzu akwai wanda ya kamata a ce sun fito sun yi fashin baki la'alla suna ta tattara data ne da abubuwa amma kowa Allah ya ba shi hankali da yake iya fahimtar abubuwa idan ka kalli abin da yake faruwa a 'yan watannin baya ko 'yan kwanaki baya Iran ta yi taro a ƙasarta wanda ta gayyaci wakilai daga ƙasa-ƙasa Najeriya ma sun samu nasu ambasada ɗin wanda suka je da sunan taron haɗin kan musulmi a ƙasar Iran wanda ɗaya daga cikin jakadunsu yana dawowa Najeriya abin da ifara da shi shine kiran al'ummar musulmi da su rungumi ƙasar Iran su dinga ɗaukan 'ya'yansu suna kai su can a haɗe kai Iran ita ma uwa ce wannan jakadan da izo Najeriya yi wannan tallan akwai kowace ƙasa ba ƙasar da su gayyata sun masa barbaran irin wannan tunanin ba yadda za a fara gina wa mutane aidiya ta runguma ƙasar Iran a matsayin ƙasa ce wadda za ta jagoranci musulunci wannan idea ita ake kokarin a saka to don tabbatar da wannan haƙiƙar mun san ba Yahude da ɗan shi'a ba abin da ba za su iya yi ba ba abin da ba za su iya yi ba to kuma kwatsam sai ga Iran ta kai farmaki wa ƙasar Isra'ila amma har yanzu dai ba mu ga gawa guda ɗaya daga Isra'ila wacce Iran ta kashe ba har yanzu ba mu ga wani gini tsayayye wanda ifaɗi ba hasali ma dai an ce su ƙasar Iran ah, su ƙasar Isra'ila sun lalata wa'annan abubuwa da aka harba musu shine abin da aka bayyana aka ce amma dai ba wanda aka kashe ba wanda aka yi wa kwarzani a cikin ƙasar Isra'ila amma dai a hankalce idan ka kalli result din result din wannan hari da Iran ta kai Duda ba saboda an taba Palestine ta kai harin ba ta kai hari ne saboda an taɓa mata ofishinta na, na jakadanci kaga kanta take kokarin ta kare to amma ka kalla akwai da yawa daga cikin awam tasarrufinsu inda ike karkata shi ne. ƙasar iran tana ƙoƙari ta zama ita ce giant of all islamic countries ita za a mayar ta zama ita ce alƙiblar ƙasashen musulmi domin ita take iya mai da martani wa ƙasashen Isra'ila yayin da suka taɓa ƙasashen musulunci saboda haka a da lamarin Iran gaskiya mu Iran muke Saudiya ba abin da take yi to daga wani lokacin za a fara sane maka ganin kima ƙasar Saudi Arabia za a fara sane ma a ɗauke ƙwaƙwalanku daga kan Saudiya ku koma Iran Iran su ne suke kishin musulunci Iran su ne suke kai wa kafirai hari kaga dai waccan haƙiƙar waccan aidiyar da aka gayyaci wakilai daga ƙasa-ƙasa suka je aka yi musu barbarar tunaninta wannan harin shi ma yana ƙara tabbatar da ita a aikace an tura bama bamai amma an terminated ɗinsu an lalata su kafin masu taɓa inda aka tura su amma tura sun kaɗai ya haifar da ƙwaƙwalan awamu waɗanda ba sa kallon abubuwa da dogon tunani cewa kai kai kai ashe iran haka take lallai fa ashe iran babban ƙasa ce ya kamata a ce ma ita ce take jagorancin musulunci akwai da yawan mutane sun faɗi waɗannan maganganun wani ma sai ya yi rubutu ni dan izala ne amma dai iran ina kaunaki, labbaika ya husain haka suka dinga rubuta wani ya ce labbaika ya kumaini, labbaika ya wani yaƙi ake da kwakwalwa Iran za su iya haɗuwa da Yahudawa su yi abin da ya fa sama da haka don tabbatar da a mai da mutane alƙiblar su koma Iran tunda ita Iran idan ka koma da alƙiblar ku kanta za a iya amfani da ita a samu ku wasu abubuwan a juya ku a manipulating ɗinku amma matakar kwakwalwarku tana saudi arabia sunna za ku bi alkur'ani za ku bi to wannan abin zai iya zama shi yasa zaka ga da yawa daga cikin wasu suka ce ai abin nan wasan kwaikwayo ne suna da hangen nesa ne sun tsaya sun kalla abin to Iran ta harba wa Isra'ila makamai me makaman nan suka je suka yi ba su kashe kowa ba ba su ruguza komai ba kawai an harba shikenan sakon an harba da aka harba me suka yi nothing ina result babu amma kuma dawo ka tuntuɓa awam ɗinka kuma ka ji me suke cewa gaskiya iran ta yi ƙoƙari gaskiya iran ɗin nan ya kamata a cire son zuciya ya mata kaza ku ba hankali har yanzu dai muna buƙatar fashin baƙi mai ƙwari daga ɓangaren masana da akwai manyan malamanmu kullum kan ɗan bibi shafukan wasu na ga ko sun yi rubutu a kai wanda zai ƙara fito da abubuwa fili sosai amma dai har yanzu muna dako akwai malam abdurrahman muhammad sani rijal lemo yana da wannan kokarin sosai sannan akwai malamin mu malam ali yunus allah ya kara masa lafiya shi ma yana da wannan kokarin sosai ah, na ɗan bibiya dai kwana biyu ban ji ah, abin da ya ce ba dai har yanzu kam akwai malam abdulmalik shi ma na dan tuntube shi ya har yanzu dai malamai ana dai ta duba abubuwan ana ta tattara saboda kasan abu ne da yake buƙatar intelligence ana buƙatar intelligence kada mutane su zama shanu ta an kada ku nan yahudawa su kaɗa ku guri kawai ku tafi ku tsaya ku yi da hankali Allah subhanahu wata'ala ya ya taimake mu gabaki daya. saboda haka wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yace Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum idan ka koma tafsirul qurtubi zaka ji yana cewa waqila al muradu allazina ma'ahu jami'ul mu'minin sai ce ruha ruhama ubainahum ayyarhamu ba'dhum ba'dha wa qila muta'atifuna mutawadduna suna ƙaunar juna suna son juna wannan ita ce sifar muminai ita ce sifar sahabbai ita ce sifar waɗanda suke tare da manzon Allah ko da zaka hakaito akwai saɓani tsakanin saidinawa wani da wani da wani da da amma dai Allah ya ce masu ƙaunar juna ne duk da haka kuma wannan haka sahabbai suke kuma a haka za a bar su al'imamul aini badruddin a cikin umdatul kari allah ya ji kansa ya rasu shekara ta 855 a karkashin wannan hadisin shi abin ma da ya tafi akai cewa ya fala budda duk wannan tawilat ma da aka kawo ce kai duk tawilan nan fa la yufidu shay yace kullu hadha la yufidu shay'an duk wannan tawilin ma fa ni bai fa'idatar mu da komai ba yace bal jibu, izalatu hadhihi lafza anil yace abin da ma ya zama dole shi kansa a muslim wanda lafazin a cire shi wa hasha min abbasin an talaffaza bi hadha wala siyama bi hadarati umar bin al-khattab yace Allah kiyaye abbas ya mai faɗi wannan magana musamman a gaban umar dan khatta wa jama'atu min as-sahaba da kuma sahabban annabi wa lam yakun umar mimman yaskutu an mithli hadha yace umar bai kasance irin shugaba wanda zai shiru ya ji ana faɗi irin wannan kalman ba لصلابته في fi الدين dini wa من أحد min قاله wa fi ma تلك nisbatu umar ila tilk ila tarkil munkari wa ajzihi an yace babu makawa dai wannan magana sai an cire ta daga littafin musulma saboda a cikinta akwai tabbatarwa da shi kansa umar din gazawa gurin tsawatarwa a sa za zuwa abin da bai kamata ba da sauransu kaga dai wannan duk daga yana yana tabbacewa hatta malamai ba su karbi wannan lafazin na iktibaini bayani wa baina hadal kainul waye waye waye waye daɗin kawai da na ji guda ɗaya shi bawan Allah wanda ya ji wanda wanda suke da alaka da shi wannan karatu kai tsaye lokacin da ɗan shi'an ya bijirar musu da wannan ba su tafi kai tsaye kawai sun rubutu da abin da ya musu ba sun yi ƙoƙarin bibiya su tuntuɓa su ji menene abin da yake da akwai to wannan kusan dai a takaice yan uwa duba da yanayin lokaci Shi ne abin da za mu iya faɗa da dai wannan lokaci a kurace an turo min abin a kurace ni kenan babu lokaci e, amma dai bi hadal kadri kifaya insha Allah mun ji cewa riwaya ce da dayawa daga cikin marawaita sun rawaito ta amma babu wannan lafazin sai mutum ɗaya ne ya rawaita daga cikinta shi kuma kaga riwaya 60 ta saba da da riwaya ta jam'u thiqat ta zama riwaya ce shadda kaga ta zama mai rauni ta wannan fuska sannan fuska ta biyu da kamar al-hafiz ibn hajar ya kawo shine magana ce da uba ya yi babba ya tsawatar ga ɗansa da kalmar da yake ganin za ta sa shi ya koma cikin taitayinsa don ya zo a matso masa da nesa kusa ba don yana nufin abin da ya ambata ba sai kuma fuska ta uku shine abin da aka ambata din abin da aka ambata din zai iya shiga karkashin babin bashariya dan adamtaka wadda sifa ce su ta sahabbai sukan iya yin kuskure sukan iya fusata su yi lafazi wanda yake daga baya za su iya yin sa da sauransu mun kawo misalai akan abin da ya faru tsakanin Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada a hadisatul ifk mun kawo da sayyidina Umar ya karke shi da sayyidina Abu Huraira ya da keshi mun kawo eh, Abu al-Ghifari da shi da Bilal yadda ya ayyara shi da mahaifiyarsa da makamantansu suna nan da yawa wanda wannan yana nuna cewa sahabbai su ma 'yan adam ne sukan iya yin kuskure amma tare da haka mutanen kirki ne ababen ƙauna ne a gurinmu sahabbai ne na manzon Allah Allah ya yarda da su kuma muna son su ba mu ware ɗaya daga cikin su ta fuskar ƙauna da girmamawa da soyayya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yarda gare su ya ƙara mana ƙaunar su ya tsare mana harshen mu daga barin afkawa cikin mutuncin su Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuran mu gabaki ɗaya ya taimaki addinin musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai da kuma dukkanin kaidin da kafirai suke yi wa musulunci Allah ya taimake mu gyara halayenmu ah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta